game da aure kuma shi ma za ka ga ku ga haka eh, za ga an yi auren ba a jin daɗin zama yau fada ko fada to auren bai da kyau tun farko turaren ka da nata bai zo daidai ba wani silan auren ne arzikin zai taɓarɓare wani kuma silan auren zai sa shi ya zama mashahurin attajiri wallahi kowa akwai kalan matan da ya kamata ya aura kowa wanda ya ce a mai bincike a gane mai kalan matan da ya kamata ya aura za a gane mai kalan matan za ta yi hanyar arzikinsa wanda zai zama tattaccen mai kuɗi a harkarsa zai samu manyan manyan jama'a za a gane mai sunanta a cikin neman mai suna kai eh, akwai wanda abincin da zaka ci ma za a yi ma bincike a gaya ma cewa ga kalan abincin da ya kamata ka dinga ci daidai da lafiyarka kaya ta siyasa sai an iya gaya ma ga kalan jam'iyyar da ya kamata ka bi wallahi a tabbaci sai an gaya ma ga lokacin da aka dinga tashi kana addu'a ranar da kana addu'a shi kenan ga lokacin da ake jifanka lokacin da ake jifanka ka tsaya kai kaza kai kaza kaza kaza sana'a ta akwai abin da za a gaya ma ce sana'a sana'a ga kalar da za ka in baka ba ka je ka dau sana'a wani kana yi ba na taurarin ka ba sai ke tashan wahala kuɗin ba sa zama to alhamdulillah wannan sirri na yasin ne za ka yi ko ka sa a karanta ma yasin ake yi kafa arba'in da ɗaya su biyu yau a yi gobe a yi amma ana yin yanka babba babban abin yanka za ka samu kai yanka sannan sai a zo a rubuta ma ita kafa arba'in da ɗaya sai a yanka sai a cire ma hanta a cire ma zuciyar wuta in aka cire ma zuciyarta sai a yayyanka ta a yayyanka ta ɗari ba ɗaya hantan ma a ɗari ba ɗaya sai a samu allurori guda ɗari ba ɗaya sababbi sai ka dafa a dafa yasin ɗin a dafa ruwan wannan hantan da komai da komai komai za a sa na dafa da ake dafa abubuwa komai za a sa a gama sai a soke amma da roman sa ake so sai a samu alkama wasu sun san alkama in aka samu alkama sai a dafa ta a rubuta falon mara ainihu aka bar na kafa arba'in da ɗaya a rubuta ulhuwa arba'in da ɗaya falaki arba'in da ɗaya nasu arba'in da ɗaya kurfi arba'in da ɗaya sai a dafa wannan alkaman da shi shi kuma sai a ajiye a gefe sai a ƙara rubuta ulhuwa tara falaki tara nasu tara ko su tara wannan sai a zuba ruwa mai yawa a aji in ka gama cinye in ka ɗau wannan hantan sai ka ɗau wannan allura ɗaya ka caka ka ci sai ka soka kan ƙasa sai ka ƙara caka ka sai ka soka kan ƙasa sai ka ƙara cika ka sai ka soka kan ƙasa sai ka ƙara cika ka sai ka soka kan ƙasa idan ka yi haka ka gama sai ka haɗa alluran hurhudu guda hudu za ka haɗa ka ɗaure in ka haɗa kan guda hudu ka ɗaure da zari ka aji kana hudu ka aji sai ka kawo wannan alkaman ka zuba a cikin koko da aka dafa sai ka zauna ka kama ci kana ci ba ka jin daɗi za ka ji ba ka jin daɗi kana ci kana ci kana ci kana ci kana ci kana ci za ka ji baka jin daɗi duk zazzaɓi ma zai iya rufe ka a gurin amma kar ka fasa kuma kar a manta akan dutse za a zauna kana ci kana ci kana ci kana ci kana ci kana ci kana ci kana ci ki sai ka kawo wannan mutum da aka yi sai ka sha to za ka yi amai idan baka yi amai a lokacin ba in za ka ji bacci in ka kwanta bacci za ka tashi kuma kana tashi za ka yi amai idan an rufe ma wani abu duk za ka amayar da shi gashi ne menene allurori ne layoyi ne za ka gani duk za ka amayar da shi idan ba abin da aka rufe ma za ka yi zaɓi na kwana uku in ka yi zaɓi na kwana uku karka je asibiti duk kullum da ke jikinka in dai fa sai ka tabbatar an ma bincike an gaya ma ku in babu a maimakon kai dafa sai ka sha wahala kuma za ka iya badawa a yi maka wannan yasin din a karanta a yanka aka iya ba wani malamai ko ina ne inda ka yarda da malami ba zai cuce ka ba ka ba shi maka ya sa ɗalibai a haɗu gaba ɗaya a karanta su kai da gaskiya tana da yawa a gama yanka a nan a raba sadaka kai kuma ko da ba wannan nama ragon ba za ka iya zuwa wani gurin ka rika su zuciya da hanta iya zuciyar da hanta a cikin ka ciki kawai za ka siya ba baka zuciya da hanta ka siya ka yi ba lallai sai na wannan ragon da aka yanka to in ya gama aikin sai ya gaya ma ya gama an yi rubutu ya gama har rubutun in dai kana kusa za ka iya badawa akwai wanda ne mu wani ya kawo kudin rago aka yi mashi ya kawo kudin masu rubutu aka rubuta aka aika mu da shi mota aka tasha mita can aka tura mai nijar da sauransu kuma ya sha yi amfani ya yi gaya min abubuwan da ya su duk sai da ya rahoton sun turo to a yi dan uwa a rike wannan sirri wallahi sirri ne mai albarka mai tashi a rike wannan sirri in ka gama sai kuma ka dinga rubuta falaki da nasu kana sha falaki nasu kana sha falaki nasu kana sha ka tar da wamin shirin hasini za su da wamin shirin hasini za su da wamin shirin hasini za su idan ka yaka shi kenan ka gama alaikum kuwa shi kenan rayuwa za ta yi kyau za ga komai ya canza za a yi ma yara saboda yaro man ana mai dafa tun da ya kuruciya shi kenan ba abin da zai kara samun shi kwarai kuwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh